صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد كم ما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ashirin ga wata ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam uku, ashirin da ɗaya ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam biyu. muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zaria a jihar mu ta kaduna a ƙasar mu ta najeriya muna karatu cikin surati shu'ara za mu tashi aya ta ɗari da arba'in. kafin nan labari ya iske mu da rasuwan ɗaya daga cikin yan uwanmu barista wane mai sunan shi ma? eh? barista mahmud allah ya masa rasuwa daren jiya muna karatu da shi nan ko bana muhammad allah ya gafarta masa allah ya anshi bakuncinsa allah ya ba shi gidan aljanna iyalansa da mu allah ya ƙara mana haƙurin rashi rayuwa kenan bismillah ma'ana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم للي أبنجج كشين ne يا ya fi ƙarfin يا ya fi ƙarfin duk wani takaddari ko azalimi ko Jababira, Allah yana karya kashin bayansu ya fashe masu laka ar-rahim a lokaci guda kuma mai jin kai ga wanda ya tuba ya yi imani ya bauta masa da gaskiya Allah ka ba mu ikon dawowa akan daidai ko da mun yi kuskure na'am كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسلين نعم يوضع أبام كسا ثمودا وتوال أمة قومتانا النبي صالح عليه السلام النبي صالح Allah ya aiko shi zuwa ga mutanensa samudawa samudawa suna zaune ne ko mazauninsu birnin hijir wannan ƙasa ko birni yana tsakanin wadil kuwa da biladi sham waje ne sananne kuma mashhuri Allah ya ba da bayanin su a surori mabambanta Allah ya ce hakika mun aika masu da manzanni Me ya faru ƙaɗa da hu a kunu salihu na latattakun ƙaɗa da hu a kuhu lokacin da ɗan’uwansu salihu annabin Allah ya je game su ya kira su zuwa ga bautan Allah su daina bauta ma wani Allah ya kira su da cewa su tsayo a kan umarnin Allah su daina saba ma Allah sannan ya ce masu alatattaqun duk bayanin nan da ne nasihan nan da na gabatar wa'azin nan da ne bai isa a ce kun ji tsoron Allah ba kun kiyaye dokokin Allah kun daina saba ma Allah subhanahu wa ta'ala نعم إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين إني ني منزوني دقى الله سبحانه وتعالى لكم غريككم زوى غريكم إنا كامكو الخيري إنا رباكو دشري مبنبنتا إنا كامكو فللا ina kau da ku barin fitina da musiba rasulun ɗan saƙo ne Allah ya aiko ni da addini in kama ku aminun mai cikakken amana da aminci ba na ha'inci in ɓoye alkhairan da aka ce na kama ku ba na ha'inci in ƙara wani abin da ba a ce mani ba don haka ku an shi gaskiya ku yi aiki da gaskiya ku rayu akan gaskiya ku yi mutuwa ta gaskiya ku sami alkawalin sakamakon gaskiya na'am fattakullaha ku ji tsoron Allah wajen aikata abin da ce. ku ji tsoron Allah wajen nisantan abin da ya hana shine ma'anan taqwa imtisalul awamir واجتناب النواهي وأن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك من حيث نهاك شيني تقوى inda duk Allah yake son ka kasance ka kasance a wajen abinda yake son ka aikata ka aikata kamar yadda yake so inda Allah bai son ganin ka irin gidan rawa gidan giya gidan mata wajen shashanci dandalin gulma kada a same ka wajen ka kuma nisanci abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka wannan shi ake ce ma takawa idan kuma kuka ƙaryata kuka saba to ana gaya muku ga wani abu mai biyo baya وما أفعلكم عليه من التقوى إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر kira da nake maku karantar wanda nake maku wa'azin da nake maku nasihar da nake gabatarwa Bana neman ku biya ni sakamako ko lada balantana ku yanka mani albashi ina yi don Allah ne ina neman yardar Allah ne ina cika umarnin Allah ne in jiriya illa Allah sakamakona ba wanda nake sanya bani ba kuma na jira a wajen kowa illa ala rabbil alamin sai ga Allah mahalicin kowa da kowa ku bi abin da na zo muku da shi kada ku saba ku gazgata kada ku ƙaryata domin sakamakon ƙaryatawar ba zai muku daɗi ba na'am أتتركون فيما هاهنا آمنين كنا تكن نئمة كنا تكن جندادي كنا تكن فللا كنا تكن أزكن الله تسمد كسر حقود داما أتتركون ذاته كذا أبكو فيما هاهنا أكن أبند كي تكي أنن آمنين ku ci gaba da rayuwa na dundundun na har bata cikin aminci da anashuwa da karsashi da jin daɗi Allah ba zai kama ku ba in ka saba ma Allah kaman kayi kirari ne kana gusar da ni'imarsa da baiwansa domin inna Allah la yughayyiru ma bi biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim duk ni'iman da Allah ya mabayi falalar da Allah ya zubo mabayi bai janyewa ya canza da azaba da ukuba sai in bayi sun canza da sabo a maimakon da'a to anan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sakamakon da ya dace da su bima kasabat aidihim saboda da suke aikatawa Allah ni'imarsa tana dawwama ta bunƙasa da yin da'a ne akan janye ta a kawo musiba saboda sabo ne da bin san zuciya to kakku zaci ni'iman da kuke ciki za ku dawwama a ciki Allah na iya kwacewa in kun bin abin da ya ce kuma kada ku zaci ko da Allah ya ban ku cikin ni'ima za ku dawwama cikin tafab Allah zai kashe ku ya kama ya koma da ku wajen saye muku abin da ya dace da aikinku na'am في جنات kuna cikin gonaki na ni'ima da 'ya'yan itatuwa mabambanta da tsire-tsire mabambanta da hatsi ba irin wanda ba ku samu kuna amfani da shi ba ku da matsalanci ba ku da matsalan sha wa uyunin ga idan ruwa nan da gulbi da tabki da duk abin da ake bukata na dam dam dam Allah ya yi maku kuna ci kuna sha cikin sauƙi ba abin da ya cancance ku sai ku zo ku bauta ma wanda ya yi maku wannan ni'ima domin ni'imar ta dore kuma a ƙara da in lazidan nakum Allah ya ce wallahi in kuka gode kalimatu shukur nashkurullaha jalla jalaluhu sam'i wa ta'a ana godiya ga Allah ne ta hanyar sauraron umarninsa cikin ladabi sannan ai masa biyayya a aikata abin da ya ce a nisanci abin da baya so subhanahu wa ta'ala ya ce ga shi nan mun maku waɗannan abubuwa me za ku yi in ba godiya ba in kuka ƙi godiya to akwai azaba da canjin rayuwa da kakanika yi da na shiga uku da zai biyo baya wala in ka kafartum inna abadi la shadid na'am wa zuru'in wa naqlin wa zuru' babu irin gonan da bamu ba ku ba na hatsi akwai na acca akwai na ibiru akwai na gero akwai na dauro akwai na dawa akwai na masara akwai na tamba gayi nan dai sai abin da ka iya faɗi kuma kowanne cikin wadata ba ku da yunwa wa nakhlin ga itatuwan dabbinai masu can gaske masu nagarta tsal'uha 'ya'yanta habim nunannu lugub-lugub ba kuma wanda suka taɓe ba daɗin ci ba daidai da bukatar mai bukata nunan sama ba nunan cikin duhu ba duk wannan ku gode ne ku bauta mani in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala kada ku saba mani kada ku ji son zuciyarku in ƙara maku ni'imata in raba ku da fitina da azaba na sakamakon waɗanda suke bidire ma dokokin Allah jalla jalalu na'am min al الجبال buyutan farihin na daga cikin ni'iman da nayi maku watan hituna min aljibali buyuta kuna fasa duwatsu kuna manya-manyan gidaje na sharafi na alfarma na isa na tinkaho Allah ya ba ku injiniyoyi wanda in suka tsara gidi ko hasidun iza hasada sai ya yaba farihina kuna masu nuna hazaka kuma kuna alfahari kuna jiji da kai akan waɗannan abubuwa da kuke yi na'am fattakullaha wa ati'un fattakullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku an abin da na zo maku da shi an sa na gazgatawa, ku yi mani biyayya ku ci gaba da cin gajiyar rahama da ni'imar duniya ta kuma zace zuwa kiyama domin Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓar da masu tauhidi a rayuwa kuma bai sa su cikin bakin ciki a kabari bai sa su cikin halin kakanika yau mai komin nasu lirabbir alamin hisabi mai sauki sakamako mai kyau makoma gidan aljanna wa kalibu ila ahlihi masrura na'am ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا kada ku yi biyayya ga amral musrifina umarnin maɓannata masu kira zuwa ga shirka masu neman abauta ma wani ba Allah ba masu so a kafa zalunci a yi ta'addanci a saba ma gaskiya tabbatatta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira a kai ya aiko manzo a kai ya saukar da littafi a kai to suwa ne ne waɗannan musrifun الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الأرض ما سبرنا أدورا كسا bayan Allah ya gyara ƙasa ta hanyar aiko da manzanni duk inda aka ce gaskiya ake so sai su zuba ƙarya inda aka ce adalci ake so sai su tabka zalunci inda aka ce ana bukatan aikin imani sai su yi na kafirci su yufsiduna fil ardi wala yuslihuna banna suke a doron ƙasa guba suke zubawa ba sa gyara ba su san mai gyara suna fada da mai gyara da mai san a yi gyara kada ku yi masu da'a kada ku yi masu biyayya domin karkata ga maɓannata wutan da za ta ci su za ta hada da wanda ya haɗu da su wala tankanu ilallazina zalamu fatamassakumul nar Allah yana cewa kada ku karkata ku ɗasa ku manne ku yi ƙawance da azzalumai waɗanda suka ki Allah da manzo wutar da ta ci su za ta shafe ku Allah ka kare mu baki ɗaya. قالوا إنما أنت من المسحرين duk wannan wa'azi gamsashe isashe cikin fasaha da balaga da isar da manzanci cikin mutunci ya gama wannan bayani salih alaihi salam qalu amsan da suka bashi cewa suke innama ba wani abu ne ba an takai dinnan min al-musahharina tabbas mun fahimci kana cikin wanda aka yi masu sihiri suka rasa hankali suke waɗannan kalamomi wai abi Allah ɗaya a bautata masa shi kadai ba tare da an hada da alloli ba kana cikin masu ɗimuwa wanda ba su san inda suka fito ba da inda suke balantana inda suka sa gaba don haka kake cewa mu daina shanholiya mu daina shakatawa mu daina abin da zukatanmu take so take sha'awa kai ka san ba mai yiwuwa ba ne to shi kenan ga shi nan ma suka sake jifan shi da wata kalmar ma an ta ina basharun fati bi ayatin kunta minas ma an waye kai meye kai ba kowa ne kai ba illa basharun mifluna mutum ne kaman mu kana ci mun gani kana sha muna gani mun san mahaifinka mun san mahaifiyarka mun san gidanku mun san danginku yau kuma da rana tsaka sai ka ce Allah ya aiko ka Allahu akbar Allahu akbar washi dan adam ya yadda da komi ana iya fin shi amma banda imani banda addini komi zai iya ansa amma banda shari'ar Allah da jikan ka zai zo maka da miliyan ɗaya sai ka fashe da kuka kana Allah ji gan ubanka Allah ji gan ubanka ashe zan ga wannan yini amma ya zo maka cewa baba a jetta sallah in an yi hukuku ba a leƙen baya ta tsakanin gwiwoyi ya tsakaci wanka dukkan ba a shi ubanka ba nake sallah ana zuwa ana koya muku rashin kunya ka gani ko ka gani ko ka gani ko suka ce mutum ne kai kamar mu abinda kake ci shi muke ci abinda muke yi shi kake yi ya ce manzo ne daga Allah tare da cewa ni mutum ne Allah na nada wanda ya so ya zama shugaba ka ce au mutum da daga Allah kake ai abu ne mai sauki fati bi aya sai ka kawo mana wata alama ta mu'ujiza wanda za ta bambanta mu da kai in kunta mina sadiqin idan har kana cikin masu gaskiyan abin da kake faɗi annabi salih alaihi salam ya ce to wace aya kuke nema suka ce a'a kaga falalin dutsen nan fa kenan suka dubi kurman dutse suka ce to muna son mu ga taguwa raƙuma mai ciki ashra haihuwa ko yau ko gobe muke son ta fito daga wannan dutsen kamar yanzu muna zaune a masallaci ka ce wai kana son kaga ga tinkiya ta fito daga kasan masallacin nan shi ne suka ce dutsen nan da ke gabanmu kafin mu tashi mu gara kuma da ciki rundume mai ala sauke lafiya ta fito in kai da gaske kake manzo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala salih alaihi salam yake wannan kuke so suka ce kwarai kuwa ayi mana in ba tsoro ba idan na roƙi ubangiji na ba ni nake yi ba ya share mun hawaye ya fitar da taguwa daga kurman dutse za ku yi imani suka ce me zai hana ai abinda muke nema kenan ai eh, abinda muke nema kenan annabi salih ya kaskantar da kai zuwa ga Allah fada'a rabba yayi ta du'a yana roƙon ubangiji shi ya Allah ka fitar da taguwa a kurman dutsen nan kuma mai ciki gab da haihuwa kamar yadda sun ka nema ya Allah ka fitar da taguwa ko ma samu shiryan bayin nan suna tsaye suna kallo suka ga dutse ya soma motsi dutse ya soma budewa kai ya soma fitowa sai taguwa tana zankalowa tana zankalowa tana zankalowa sai ga tsirkekiyar raƙumar da ba su taɓa gani ba da ciki ƙwajaja Allah sauke lafiya haihuwa ko yau ko gobe me ya ce masu da ta fito tsada bihi na shir shirka ولكم شرب يوم معلوم qala salih alaihi salam yace to shikenan hazihi wannan tabuwan naqa tabuwa ce kaman yadda kuka nema naqatullahi kuma tabuwa ce ta Allah sai wannan ba ku aka haife ta ba yanzu kuka roka yanzu na roki Allah yanzu ya samar da ita bi kun yakunu forman dutse dai ya haife ta gayi nan kai Allah ya isa ya zan Allah ma amurku idza arada shay'a ay yaqula lahu kun fayakun kun ga Allah ya ba mu aya kala biyar kenan ya halicci annabi adam ba uwa ba uba ya halicci hawa'u ba uwa daga sashin uba ya halici na na maryam da uwa ba uba mu ana halittar mu karo na hudu eh? ya halici isa alaihi salam ba maryam ba mahaifiyarsa da uwa maryam kenan ba uba mu a karo na hudu ana halittar mu da uwa da uba to kuma yau ga shi mun ji dutse ya haifi taguwa raƙuma innama amruhu idza shai'a. shay'a ay yaqula lahu kun fayakun duk abinda Allah yake so al'amarinsa kawai yakan ce ma abin kasantu abin sai ya kasance daidai da yadda mai buwa yi gagara misali yake son ya kasance ce to hazihi naqatun ga taguwar da kuka nema Allah ya samar da ita tana tafe da ƙa'ida da sharuɗa da dokoki rijiyar ko tafkin da kuke shan ruwa za ku raba yinin girki da ita kun nemi kishiya laha shirbun yinin da za ta sha ba mai sha walakun shirbu yaumin ma'alum ko kuma kuna da sha a yini sananne bi ma'ana ranar duk da za ta sha za ta je ta kafa baki sai ta tsofe. ba mai shan ruwa min nan a gani an gane ai ba su suka nema ba to ai taguwan ba irin na gidanku ba ne na Allah ne ku kuma ranar da za ku sha ba ruwanta da rijiyarku ko tafkinku sannan wani baiwa da Allah ya yi mataguwan sai ce ranar da ba shanta ba ne duk mai son nonanta ya zo ya taza ya eh, ko ran ɗaya kake so za ka taza taguwar Allah ce ka taɓa jin bankin Allah ya yi safa-safa eh a ce akawunt ɗin ya zama wofi wallahi la da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljannunku za su zama mafi kudin ɗayanku suka roƙe ni in ji hadisul kudisi Allah ya ce zan ba kowa abin da ya nema wannan kuma ba zai rage abin da ke gare ni ba sai fa in ka ɗauki allura ka tura a ruwan teku ka cire ka ga ruwan ya ja ka ko ga mustahil zalika ma la yakun ba zai yiwu ba ba za ta faɗu ba saboda haka Allah ya ce za ku sha nono ranar da ba za ku sha ruwa ba ranar da za ku sha ruwa kuma ku sakan mata hantsa ku je ku sha na tafki allahu akabar sun jure na in تمسوها da فياخذكم فياخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم sannan wannan taguwa taguwar Allah ce ‘yan gata ce ba a hararanta na duka Yau ko da mugun abu karka taba ta da mugun ƙudiri da muguwar aniya kada ka taba ta ta'ala ya wala ta masu habisu kada ku taba ta da mugun aniya da mugun manufa wata aya take fazaruha ta'kulu fi ardillah taguwa tawace ce ta Allah to ku bata ta ci a kasar Allah ko gonarka ta shiga kakka daga sanda ka ce ta fita yawa taguwar Allah ce kasar Allah ce tsare da shukan Allah ya fitar idan kuka kuskura kuka nufe ta da mugun abu ta'ala ya ce bayan fayakhudhukum azabu yawmin azim azabar wani yini mai tsanani mai fitina zai kama ku zai auka a kanku ba za ku ji da daɗi ba don haka wannan taguwa ta zan inda duk ta ga dama za ta ci abinda ta ga dama za ta ci ba ka isa ka tsawata mata ba ta shiga makiyaya ta yi abinda take so ta fita sai dai kuma kuna amfana da nonanta kuma an hana ku ruwa ranar shanta ana tahiya suka so mu suka ce kai mu fa mun gaji ba za mu iya ba aka shiga tarurruka daban-daban wannan ya kawo shawararsa wannan ya kawo shawararsa a ƙarshe aya ta ɗari da hamsin da bakwai ga abin da aka tsaya a kan shawara nan fa'aƙaruwa sai suka tsaya a kan a kashe rakuman nan a soke ta taron kenan to nan da nan wani hasabibi ya ce shi ne zai caka mata masu suka allahu akabar shi ne izin ba'asa a shiƙawa lokacin da shaƙiyin cikin samudawa mafi rashin arzikinsu hatsabibinsu ta ƙadarinsu shaiɗaninsu ja'irinsu anidinsu ya tashi yana tsalle da mashin shi yana yau sai kin tafi saura ana tafi ana kaɗe-kaɗe ana munna aka sa shi a gaba yana rawa wai shi ga gwanin ta'addanci shi ne izin ba asa ashqaha ya zo salih alaihi salam ya zo ya tare su ya ce na ƙatallah wasu kuyaha ku kiyayi taɓa raƙuman Allah ai tahziri ne Na naqatallahi ihzaru naqatallahi wa tarkuha bisuqiyaha kakku taɓa raƙumar Allah ku batta kada ku taɓa kuma ku ƙyale ta tasha shan shanta ina ja'irin da ja'iran sun riga sun yanke hukunci sai sun yi ta'addanci aqruha suka tsira rakuman nan tafajir gija Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'asbahu nadimin suka wayi gari cikin nadama da dana sani da su da wanda ya soke ta da su gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya zazzabo masu azaba shi ne Allah ta'ala ya ce fa'akazahun la'azab inna fi badika da aya wa ma kana aksaruhun mumini fa'akazahun la'azab azabar Allah gangariya madararta ta faɗo ta kama Ba fa amma samudu fa uhliku bi Allah ya masu wata irin tsawa ta girgiza ƙasar ta tankade ta kife fadamdama alaihim rabbuhum bi zambihim hasawaha as-salih wa kai ka ji kalman ko fadamdama wannan na bukatan fassara fadamdama alaihi ai kai kanka ka dauko ka hasaso ka fahimci bala'in da suka shiga damdama alaihim rabbuhum limaza bi saboda zunubin su na soke taguwar Allah kuma su suka nemi a kawo ta fasawaha aka daidaita azabar kowa da kowa domin in ka ga ana banna baka hana banna ba azabar Allah in ta zo sai ta hada da kai ko da kai nagari ne balantana an shawara da kai mabannaki ya zartar da banna kai kai banna Allah subhanahu wa ta'ala ce fala ya khafu uqbaha bai tsoron sakamakon da zai biyo baya na hallaka su kai awa kai a ne Allah ya ji tsoron ne, ne. Ina fi zalika la'aya akwai babban aya mai kara ma mai imani imani mai raba mai jayayya da jayayya ya taho ya bi Allah ya bauta masa da takwa ya yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam wa ma kana aksaruhum mu'minin haya mafiya yawan al'umma ba su zama su imani ba suna nan akan jayayya da butulci da ni'imar Allah da kafice ma'ayoyin Allah da ƙoƙarin musguna ma manzanni da masu bin manzannin Allah jalla jalalu Allah ka fishe mu na'am wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka lallai Allah ubangijinka jalla jalalu lahuwal aziz shine mabuwayi mai cikakken iko mai karya gadon bayan azzalimai kamar yadda kowace kissa jama'an da aka aika masu da manzan da aka yi aika masu suka karyata shi Allah a ƙarshen al'amari sai a nuna salon da aka hallaka shi don Allah ya nuna maka shi ne al'azizu al-ghalib al fa'alin lima yurid la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun na'am كذبت قوم لوط المرسلين فيا يموا ما سؤال بركة فتهو مغلا بار لوط بن هاران بن آذر لوط هاران هاران أوان إبراهيم ني shi kuma harana ɗan azara ne kamar yadda ibrahim yake ɗan azara kaga ibrahim alaihi salam baffa ne ga wane annabi lutu alaihi salam lokacin da Allah ya aiko annabi ibrahim lutu shi kadai ya yi imani da annabi ibrahim ya yi takadarai ne mutanen daga ciki har da tsohonsa wa iza qala ibrahim la'abihi a azara da nassin alkur'ani an gane ko a tattakhizu asnaman aliha gumaka zaka maida abebanin bautawa haka dai abin da ya auku ya auku tsakaninsu har yana ce masa la'illam tantahi ya ibrahima la'arjumannaka ولئن tantahi ya ibrahimu لأرجمنك وهجر لي مليا قال سلام عليك to haka dai lokacin da annabi ibrahim Allah ya ce yaban ƙasar ya ce inni muhajirun ila rabbi sai hadini zan ban ƙasar nan na yi hijira in koma inda zan bauta ma Allah na cikin sukuni kuma na tabbata Allah ba zai tabar da ni ba zai shiryar da ni ga abin da yake daidai annabi lutu tare da shi aka tafi annabi lutu alaihi salam ko da suka tafi sai ya sa shi a wata ƙasa sadum a nan Allah ya mai da shi ma annabi lutu manzo zuwa ga waɗannan mutane da gundumomin da ke ƙarƙashin wannan birni. to shi ne Allah ya aiko shi zuwa gare su yanayi masu wa'azi kan kazzabar ƙaunu lutinil mursalina amma abin bakin ciki mutanen annabi lutu sun karyata manzanni kaga an baka ma natijan tun kafin a baka kissa an gane da sakamakon ma kawai sun karyata manzanni tunda sun karyata annabi lutu a shararai ne kamar yadda za mu gani Allah ya kare mu نهد لهم أخوهم لوط لا إذ قال لهم أخوهم لوط lokacin da ɗan uwansu lutu alaihi salam ya yi masu wa'azi suka fandare ya yi masu nasiha suka ƙaryata ya lallashe su suka muzanta shi sai ya ce alatattakun ko ba kwa ji tsoron Allah ba ba kwa bi dokokin Allah ba ba kwa an shi shari'ar Allah ba ba kwa yi hukunci da shari'an Allah ko kwa zauna lafiya ba ne suka ke. inni lakum rasulun amin shi ma kamar ƴan uwansa da suka gabata inni yace ni dinnan da kuke gani lakum gare ku rasulun manzo ne daga Allah ya aiko ni da saƙo aminun mai cikakken amana ina isarwa babu ƙari babu ragi فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله كجسوا عن الله كجيا يدوكو كنسا كفصابا مسا وأطيعون كيمن إداء كيمن بيايا إنونا مكو يدعك بوتاد الله جل جلاله وما أسألكم عليه من التقوى Ina أجري إلا على رب العالمين kiran ku da nake akan tauhidi da ku tufaci da kyawawan ɗabi'u kuma ku daina ashararanki wa ma as'alukum alaihi min ba bana neman ku biya ni lada balantana ku yanka mun albashi in ajriya ba wanda nake neman sakamakona a gare shi illa ala rabbil alamin sai ga Allah ubangijin talikai kowa da komai shike da abin da zai biya ni na'am أتاتون الذكران من العالمين to bayan ya kira su zuwa tauhidi kuma yana kiransu a matsayinsu na mutane masu sharafi na mutuntaka ku daina aikin da kare da dabba alade da jaki da biri ba sa yi bin maza ta dubura la ilaha illallah ta mai kazani tir-tir-tir mai nutso a shadda wayo Allah ya kiyashe mu da mai bin maza a ta'atuna zukurana min al'alami yanzu ku da hankalinku da hankalinku ko a cikin gida yaushe kuka ga zakara ya hau kan zakara yana jima'i hmm? sai ya ji kaza tana kyamkyama ya bi ta nan ne mahaɗan yake to amma ka da kai sauna in ba dolo bawa zai bi gidan kashi ya ce a ta'atuna zukurana kwaje kuna tarawa da 'ya'ya maza min al'alami da cikin halittan da Allah ya halitta ni dai ban taɓa ganin jaki na yin wannan ba duk da rashin hankali ban taɓa gani ba kai ka gani da Allah kai ma baka gani ba to kai mai bin maza ka fi jaki lalacewa kenan kai to albasa bai halin ruwa ba an dai kunya wai an yanka mu wuye kashi ga gemu ga komai an sa mashi wuka a gaban yara sai kashi ta ya haba ka daure mana dattijo Allah ya tsawake وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وتذرون abin mamaki kuna barin ma khalafa lakum rabbukum min azwajikum halittan nan da ubangijin ku ya halitta don ku a jikin matanku kuna barin shi Allah ya ce nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna wa qaddimu li anfusikum matanku gonakinku ne ku shiga gonakinku yadda kuke so ta inda kuke so kuma ku gabatar da wani abu na addu'a da neman albarka lokacin da za ka kusanci iyali sannan wata aya ta sake bayani fa'atuhunna min haifu amarakumullah ku zo ma matanku ta inda Allah ya umarce ku wato ta inda ake haihuwa Allahu akbar ne wannan ayar Lutu alaihi salam yace ya za ku bar abinda Allah ya halice shi don ku a jikin matanku kun ji fa maza 'yan gata don ku aka yi wannan halittar to ya ka shi kaje kana jin maza hmm? kuma mata 'yan gata ne halittar mazan nan don ku aka yi maku zalunci ne namijin da bai ba ku shi ba ya je yana ba maza a dubura aurenku zai yi ya ba ku haƙƙinku ko ba haka ba ne musulunci ya ce wannan haƙƙi ne na ya mace ka ba ta abinta wajibi amma ta hanyar sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ɗabi'a ta canza fitira ta musanya wani abu ba wannan ba aka wayi gari maza na bin mata afwan maza na bin yan uwansu maza istagnar rijalu bin rijali su ma mata sai suka sami wani salo suka ce to mu ma mata za mu bi yan uwanmu yan uwanmu wato wasagnun nisa'u bin nisa'i to malam fitina sai wadda ka gani saboda ana luwaɗi da maɗugo mace na lashe baki ta ga mace namiji na haɗiye miyau ya ga ɗan uwan shi namiji to bala'i zai sauka cikin al'umma ba zaman lafiya cututtuka za su yi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma luwaɗi da maɗugo manya-manyan ba A tazina, shi ma ƙatan ne annabi ya ce da ɗaya al'umma ba ta yawaita zina ba har ta je tana yi a bayyane face Allah subhanahu wa ta'ala ya zubo masu wasu cututtuka lamtakunci a sulafihin wanda magabatansu ba su san da ike cutar ba to kaga yanzu cututtukan da ba a san da shi ba da ai Allah kaɗai ya san iyakansa kuma da yawa cututtukan nan wajen gantaliyawan kawai ake faso su to balantana kuma wanda suka canza mafitatullahi lati fataran nasa alaiha aka koma gidan kashi kake bi kazani kazami kazama sai kuma kina lasan gaban yan uwarki mace kina tsotsa kazama kazama yanyan yanyan yan Allah wadai an dai ji kunya an tsara jaki da jaka hankali tir yaminiya ha an fi biri sarkin banna bannanka da bannanki yan madugo ya fi birai wajen banna da kiriniya da kirikin ji Allah ka shiri bayi a wanda ya yi niko a shadda aike kasan zai fito da cuta ko domin dai kutsa ba za su rika ba za a hana su shiga hanci su cika baki ba daga nan kuma za su yi zake zuwa uwar hanji Allah ya kiyashe mu ya tsare mu bal antum qaumun adun kai co kun dai zan mutane waɗanda suke gaba da addinin Allah suke kiyayya ga addinin Allah suke neman wani abu ba addinin Allah ba annabi salih ba wa'azin da bai masu ba hai ta kai mai yana cewa haula ibanati in kuntum fa'ilina idan jaraba ne maku yawa to ga 'ya'yana mata ku aura ba wai ku je ku yi gantali da su ba gantalalle ɗebabben albarka ne gantalalle mare cikakken imani ne haka gantalalliya shi shugaba kowa ɗansa ne ba yana nufin 'ya'yan cikinsa bayani matan da ke zamanin 'ya'yansa ne shi uba ne ga kowa ku je ku aure su rayuwa ta ci gaba ba ku haifar da bala'i da fitina ba domin yanzu in maza suka ce ba ma son mata mata suka ce me za mu yi da maza billahi lazi la ilaha illa huwa in ka kwana talatin baka tashi akan namiji ba kana bin shi ta baya wallahi ba abin da zai haifa sai dai ya maka tutu eh, ya yi maka kashi ka fito da halittar naka duk kashi sannan in ka matsa duburarsa ta zazzago ba iyakanta kenan ba da ya zauna ta zazzago sai a rinka mashigan wansun ka ga yaro lafiyayye kwana biyu ya zama kamar tumfafiya huku an fantin ɗin shi mace ke ma da kike kai kanki ake mace akwai mata waɗanda ake yi da su duk shegiyar tsarin ne kan wajja ce ke ma haka za ki zama huku-huku akwai wani sirri na bin Allah in an bi abin da ya ce macen da ce auren sunna mijinta na biyan mata bukata sai kaga tana kyalli shar za ka ga tana walwala tana ƙara cika tana ƙara ƙiba hankali ya kwanta ni'ima ya samu haka abin yake shi ya sa in yarinya tana laulayi yau ciwon ciki gobe na mara ga tanan dai kullum asibiti ku kai ta ɗakin miji da yaddan Allah casa'in da wani abu na wannan laulayin tana zuwa ɗakin miji aka saba da juna za a neme shi a rasa wani sirri ne na ubangiji shi ma kazalika mahaukaci mahaukaci a gari ballagaza ballagaza to wannan ƙwayoyin cutar da ƙwayoyin haukan ku haɗa shi da wata E, ku ba shi wata ɗaya za ku ga ya zauna cikin natsuwa Buɗe gaban rigan nan yana kirari a titi ƙirji a waje duk za ku ga wallahi ya daina zai sa ya cikin shakwara da jamba ya mai da babban riga a sama ya karya ƙure ke ma ya zama mai gida a ce ya yau ba nishadi ne ce da Allah ka bari wannan ai sai yara hankali ya zo Allah ya sauwaƙe to haka dai Allah ke bayyana mana gashi nan sun anshi nasiha قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا maimakon su yi taushi su ga gaskiya sai suka daɗa bushewan zuciya da ƙin gaskiya suka ce masa la'in lamtan tahiya lut wallahi lutu ko ka daina in kuma baka daina ba latakunan na minal mutumakina za mu fatattake ka a ƙasan nan dama zuwa ka yi sun san ya yi hijira ne zuwa ga wannan gari da shi da annabi ibrahim alaihissalam wallahi za mu fatattake ka za ka gane kuranka kuma 'ya'ya mata da ta ce laƙada alimta malana min bana cika min min haƙƙin wa'in na la alamu ma nuri. me za mu yi da 'ya'ya mata Allah ya tsawaki haka suka ce can me za mu yi da su ba mu da haƙƙi a kansu mu maza ne muke so kuma kai ma ka san bukatanmu ka kuma san abin da muke so saboda haka ya kyale mu kawai da sha'aninmu a daina sa ido jairi ya fito da yan mutane daki an dube shi ce a daina sa ido hannu ya kamata a sa maka a bubbuge a ah, نعم قال إني لعملكم من القالين قال نوح عليه السلام يتوم كيفوكا زواغ جديش إني ni a matsayina na manzo daga Allah mai wa'azi mai nasiha li'amalikum game da aikin nan da kuke na bin maza min alqalina ina cikin waɗanda ke da damuwa da fushi game da duk abin da kuke yi ni kai tsaye ban yadda da shi ba ba kuma zan yadda da shi ba ban amince da shi ba ba kuma zan amince da shi ba ba kuma zan daina maku wa'azi da nasiha ba رب نجني وأهلي ya يعملون ubangiji na mahalikina mai jin ميجن na jini. mutanen nan al'amari ya kai iyaka hallaka suka tsaddani wa ahali da ahalina mimma ya amalun ka raba ni da abin da takadaran jahiran fasikan nan suke aikatawa to wannan ya biyo baya lokacin da ya baki bakin nan da suka tafi gun annabi ibrahim ya kaddamar masu da abinci faja'a bi'ijilin saminin faqaddamahu ilaihim qala ala ta'kulun suka ce ya? an aiko mu zuwa game ka mai maka bishara zaka sami haihuwa sannan mu wuce wajen annabi lutu mu hallaka mutanensa a wata aya har sai da yace inna fiha lutu qalu nahnu a'lamu biman fiha shi za ku hallaka mutanen sadum akwai wani bawan Allah lutu a ciki suka ce ai mun fi ka sanin su a ke ciki waɗanda za mu hallaka wanda aka ba mu umarni ne to shi kenan waɗannan baƙi na mala'iku da suka je hallaka mutanen annabi lodu ga su samari son kowa in wanda ya rasa kyawawan gaske duk garin ba masu kyansu sannan ga su kaman an ɓaro su a leda e ba mai ƙura a jikin shi ba mai alaman ƙazanta aikuwa mutanen naka sai haɗa mugun yau suke yi yau da shagali yau da shagali ana ta majuna bishara ana bin su sai aka ga sun nufi gidan annabi lutu allahu akbar matarsa ma yana da wata mata ja'ira hmm, allah ka haɗa mu da mata na gari ita ce da ganinsu ta ɗauki gyale ta fita to yau fa akwai mutanen a gidanmu eh a zo a zo a zo akwai wanda babu kamansu allahu akbar haifanan jami'ai suka shiga tururuwa baƙi na ciki suka zo suna a ba mu su ko mu shiga mu yi da ƙarfin tsiya annabi lodi ya tara ƙofa yana cewa haula izaifi falatufuzuni mane ne falatufulihuni ne ko mene ne falatufulihuni to ban ji abin da kuke cewa ba falatu zuni fi baiti alaysa minkum rajulun rashidun waɗannan baƙi na wane kada ku kunyata ni ku tozarta ni a ce gidan nan da mutanen da ke anguwan nan mutanen kawai ne babu wani shiryayye a cikinku da zai ja da baya ya nisanci aikata abinda kuke so ku aikata suka ce wallahi ko ka kauce ko mu kau da kai da ƙarfin tuwo eh, eh? kai to to shi kenan gayi nan yana lallashinsu yana ban magana bari mu ji za su lallasu ko za su lallasu ko ba haka ba ne ko dai su lallasu ko su lallasu mu haɗu gobe da izinin Allah mu ji fi nihayatul mataf ma za sa ya hadisu wal'aƙiwati lilmuttaƙina wa sallallahu ala nabiyyar karim akwai to wani bawan Allah ko baiwa Allah to eh gaskiya ne to malam kuma yana da laluran daya akwai wani bawan Allah ko baiwa Allah ce wallahu alam sun aiko da alkur'ani guda biyu to muna roƙon Allah bi izzatihi wa jalalihi Allah ya sa a mizanin kyawawan aiki ya gafata ma magabata ya biya bukatu ya sanya alkur'ani ya cece mu gobe kiyama yan uwa ramadana ya tafi muna goma na munnan sallah in ji bahaushe dare ran waɗannan raneku ya fi kowane dare a rayuwanmu daraja babu daren da ya kai su mu yawaita bauta ga Allah mu yawaita tasbihi mu yawaita hamdala mu yawaita kabar bari. mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu yawaita addu'ar ga annabi ya karantar da nana Aisha da duniya gaba daya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ka yafe mana ka gafarta mana ka ji kanmu ka dubi lamarinmu ka dubi yanayin da muke ciki na sace-sacen al'umma Allah ka yaye mana kashe-kashen bayin Allah Allah ka faranye mana damuwanmu na rayuwa da yawa mafi yawan mutane suna cikin tsananin rayuwa ya Allah ka wadata mu da halal ka raba mu da haram ka wadata mu daga fadalan ka barin waninka ya Allah ka ba shugabanmu haske da shugabanninmu gaba ɗaya su fahimci yanayin da al'umma ke ciki su tausaya musu ya Allah ka ba su ikon yin adalci Allah ka rike hannunsu barin zalunci mu kuma Allah ka ba mu ikon yin masu da'a ga abin da suka yi daidai ka ba mu ikon yin masu nasiha ga abin da suka yi kuskure ya Allah muna roƙonka بإذتك وجلالك أن تحفظنا بالإسلام قائمين وأن تحفظنا بالإسلام قائدين وأن تحفظنا بالإسلام عاكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا هاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا اللهم اقض حوائجنا وحوائج إخواننا ربنا آتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستبكرك وأتوب إليك السلام عليكم